wasannin da aka buga na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu za mu fara daga rukunin e inda kungiyar kwallon kafa ta sabila na kasar spain ta tashi can jaras uku da uku da liverpool na kasar ingila sai spartak moscow na kasar rasha suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da mariba na kasar slovenia a wannan rukuni da liverpool tana jan ragaman da maki tara sai sabila take mataki na biyu da maki takwas spartak moscow tana mataki na uku da maki shida sai mariba tana mataki na hudu da maki biyu sai rukunin fa inda kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta doke fayanod na kasar netherlands da kwallo daya mai ban haushi napoli a italy ta lallasa shakta da na kasar ukraine da kwallo uku da nema inda a wannan rukuni manchester city din na kasar ingila take jan ragaman da maki 15 sai shakta ya take mataki na biyu da maki tara sai kungiyar kwallon kafa ta napoli da take mataki na uku da maki shida akwai fayano da wanda take mataki na hudu ba tare da maki ba inda koma rukunin ga kuwa kungiyar kwallon kafa ta monaco na kasar faransa ta sha kashi a hannun leipzig na kasar jamus da kwallo hudu da daya sai sector na kasar turkiya suka sulhunta daya da daya tsakaninsu da fc porto na kasar portugal a wannan rukuni ba sector take jan ragaman da maki sha daya sai fc porto na kasar portugal da maki bakwai a mataki na biyu leipzig tana mataki na uku da maki bakwai monaco tana mataki na hudu ne da maki biyu a rukunin ha kuwa borussia dortmund na kasar jamus ta sha kashi a hannun tottenham na kasar ingila da kwallo biyu da daya a gidan borussia dortmund sai afon negosia na kasar cyprus ta sha kashi a hannun real madrid mai rike da kambun inda real madrid ta bi ta har ta lallasa ta kwallo shida da nema a wannan rukuni dai kungiyar kwallon kafa ta tottenham take jan ragaman da maki sha uku sai real madrid take mataki mataki na biyu da maki goma sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take mataki na uku da maki biyu sai Apple Negotia take mataki na hudu da maki biyu kungiyoyi hudu ne da suka samu haiwa zuwa wasan zagayen round of 16 wani kungiyoyi sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na kasar Ingila ga rukunin fa sai a rukunin ga kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta Basecta da kuma sai rukunin ha inda akwai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila da Real Madrid na kasar Spain haka kuma a yau za a dawo ci gaba da fafata a sauran wasannin na cin kofin zakarun nahiyar turai a matakin wasan rukuni inda a yau din ma kungiyoyi shida za su gwabza a tsakaninsu bisa tsarin rukuni za mu fara da rukunin a inda kungiyar kwallon kafa ta fc basel da su karbi bakuncin manchester united na kasar ingila sai csk moscow za su fafata da benfica a rukunin ba kuwa kungiyar kwallon kafa ta andala da su fafata da bayamu na kasar jamus sai psg na kasar faransa su karbi wakuncin celtic ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta karaba a rukunin sha da ta fafata da chelsea ne na kasar ingila sai kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid na kasar spain su fafata da roma na kasar italy a rukunin da kuwa sporting ne za su karbi bakuncin olympiacos sai juventus a gida su ɓarje gumi da barcelona na kasar spain a nan kasar ta italy da a fara wasan ne tun daga misalin karfe 6 na yammaci har zuwa karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. Haka kuma a jiya ne shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar na kasar Portugal mai takalai da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya sake kafa tarihi a fagen tamola bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai ne shekara 2017 inda ya jefa kwallaye na sanar 18 a raga ronaldo ya jefa cikin kwallonsa na 18 ne a jiya a wasan da suka yi da afil nicosia can kasar cyprus inda real madrid din ta lallasa apple da kwallaye shida da nema ronaldo ya jefa kwallaye biyu inda ya jefa kwallonsa ta farko a cikin minti 49 sai kwallo ta biyunsa da ya jefa a cikin minti 54 iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyoyi huta lafiya